ga watan bakwai da uku, a wannan anguwa mai albarka tudun wada yamma a fadar jiha a cikin garin gombe a masallacin marigayi alhaji abubakar kawundo da marigayi alhaji manga allah ya musu rahama na roƙon allah wanda ya ci jididin masallacin nan allah ya masa albarka shi ma allah ya ƙara masa daraja ƙara wa dukiyarsa albarka allah muna roƙon ka bayan allah da suke masallacin nan hidima dare da rana da tsabtace shi da bashi kula allah su ma ka ba su kula Allah muna roƙonka iyayenmu maza da mata da suka gabata Allah ka musu rahama ah, Sheikh Ismail Idris Sheikh Abubakar Mahmud Gumi aikin da suka yi na yada sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama a Najeriya da Afirka ta yamma Allah ya karba musu sauran shugabanni ina addu'a Allah ya wuce musu gaba tun da kan shugabanmu na kasa Sheikh Muhammadu Sani a Jingir don majalisar malamai ta jiha Sheikh Hamza Adam Abdulhamid Sheikh Dauda Abubakar Malam Haruna da sauran duk shugabanni ina musu fata na alheri Allah ya samu yi karshe mai kyau kuma ina mana barka da dawa daga hutun sallah na fatan kowa ya sallah lafiya Allah ya karba mana duk addu'ar da muka yi Allah ya karba mana duk abin da muka nemi tsari Allah ya tsare mu Allah ya sa farin gani a Najeriya Allah ka raba mu da sharri na duniya da lahira a wannan babin fa mun fara shi الترغيب في شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له mun dan shiga ciki kun manta ne ina ko malam abdurrashid na ga haka ne yawan mun dan shiga na tuna a yanzu mala awal ke cewa farko ne ni kuma na san na karanta wa'annan hadisan za mu tashi kan hadisi ne na 288 yawwa shine wa anil ash'ath bin kaisin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna ashkara an-nasi lillahi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkuruhum lin-nasi ana wannan hadisi da ash'ath bin kais Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace inna ashkaran nasi lillahi tabaraka wa ta'ala mutanen da suka fi gode wa Allah maɗaukakin sarki a wurin Allah ɗin su ne ashkaruhum linnasi waɗanda suka fi gode wa mutane ma'ana duk wanda ya ma alheri ka ce mar na gode mun gane ko ba cewa na gode kaɗai ba Allah ya saka da alkhairi yanzu ba muka yi addu'a wanda suka yi tasisin masallacin nan ba suna cikin kabari maladan Allah zai kai musu muka ce wanda ya mai da shi ba haka yake bai sake gyara shi ma Allah ya masa albarka kaga ko baya duniya in muna nan in ma ba ma na wasu kuma za su gaba da masa addu'a kaga duk wanda yake son a masa addu'a sai aikin alheri kenan to kada mutum a dinga masa alheri ya ki godewa ma'ana ko baka gode ba shi wanda ya alherin baka rage shi da komi ba ma'ana shi wanda ya alheri kar ya ce sai ka gode mu innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura ce na yi don Allah ne ba na bukatan godiya ko sakamako kai kuma sai Allah ya ce kai kuma ka gode zakka ai wajibi ne idan mutum ya ɗauki zakka ba sadaka nomal ya baka ba nan ma sai da Allah ya ce amar addu'a kuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ud'u lahum yi musu addu'a ya manzon Allah me yasa an mutu abu ake so a masa addu'a inna du'a inna salataka sakanun lahum yin addu'an zai sa mutum ya ji nitsuwa da na masa ya ce Allah ya mun albarka kai bari in ƙara lallan Allah ya karɓi wannan addu'an ya fi abin da na bashi zakka ne ka ɗauka ka ba mutum ya Allah ya karɓa Allahumma ja'alha magnaman wala taj'alha magrama Allah ka sanya wannan ta zama ganima kar ta zama kamar tara sai Allah ya karɓa ya ƙara ruɓanya dukiyar kaka ai mutum ya ji daɗi amma yanzu mu ce dauki zakka ya baka sai ka gwabce kawai ka sa biyu kace ba Allah ne yasa sai ka bani ba kana jin baɗi kana ciki maukaci ne shi baɗi baka ciki amma mai yin addu'a din kaka yana da muhimmanci zakka ma kenan to addu'a tana da muhimmanci duk wanda ya maka abu mai kyau sai Allah ya saka masa da alkhairi wa fi riwayatin la yashkuru Allah man la yashkuru nasa ma'ana ba mai gode wa Allah bane wanda baya gode wa mutane duk wanda a ina ruwa nama kar yayi ko mata ce idan ba ta gode mijinta Allah ba ruwan shi da ita la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha duk matar da miji ya kawo abincin rana ya kawo na dare ya kawo na safiya ya mata dinkin sallah ya sayo ragon laiha ba ta taba ce Allah ya saka da alheri ba Allah ba ruwan shi da wannan mata amma ya kaga haƙƙi ne ya kawo haƙƙi ne ciyar da ita bai ba Allah zai kama shi amma ita kuma ta ce na gode domin kina zaune a gida fa ya yi buge-buge ya yi menene ya kawo ke kika fi kowa ci in nama ya kawo ba sai kin ɗebe abinda za ki ɗebe ki tsakura masa saura ba ba haka suke ba to amma duk da haka mazaje sai su yi haƙuri don mu mun san akwai ta yadda muke ramawa in muka yi kwana muka sami balangu ba nan muke fanshewa ba yi ka kawo naman miya kilo guda an bi ka da kashi uku in ka yi wata kwanan ba kai ma sai ka fanshe ba wani wani ba kenan yi ai akwai masu yin wannan to duk wanda baya gode mutane ya nuna baya gode ma Allah ma kenan wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi hadisi na 212 a cikin juz'i na biyar wa qala ruwatuhu siqatun wa rawahu tabarani min hadisi usama bin zaid bin hawi al-ula a cikin majma'u zawaid hadisi na 180 daidai a juz'i na takwas wa an abi hurairah radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس ma'ana dai wanda baya gode wa mutane ya nuna bai gode ma Allah ba. wannan Abu Dauda ya rubuto hadisi na 4811 Tirmidhi hadisi na 1954 wa qala sahihun wa qala al-Hafiz wa rawa hadha al-hadith bi raf'illah ma'ana hadisin an ruwaito shi da yi wa sunan Allah rufa kace la yashkuru Allah kina. wa bi raf'in nas ay la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas kenan an gani wa bi raf'in nas eh, sannan wa ruwaya aidan bi nasbihima an ruwaito su kuma dukkan su kowa da nasaba kamar yadda zo anan la yashkuru Allah man la yashkuru nasa mun gane ko wa bi raf'i la wa nasbin nas kuma an ruwaito aywa Allah rufu'a aywa annas nasaba a ce la yashkuru Allah man la yashkuru nasa an gane ko Eh, sannan wa aksihi an kawo da vice ku kuma ma'ana kenan a ce eh, la yashkurun laha man yashkurun nasu kenan duk wannan an karanta a siyaki guda hudu amma da yadda yake a rubuce la yashkurun laha man yashkurun nasa idan ka karanta shi a shi din yayi daidai don ka bi abin da yake a cikin littafi wa an anas radiyallahu anhu kala qala muhajiruna ya rasulullah anas yace muhajirai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dhahaba al ansaru bil kullihi mutanen madina sun tafi da lada dukka ma ra'ayna qauman ahsana bathlan li kathirin ba mu taɓa ganin masu kyauta mai yawa irin su ba wajen kyautata kyauta ma'ana mutum zai ɗauki abu yana baka kamar baya so ba mu taba ganin irinsu ba wala ahsana mu'asatan fi kalilin minhum ba mu taɓa ganin masu ba da sakayya in an musu abu kaɗan kamar su ba an an ka musu abu abin da ka baza sai ya saka maka da alheri wala kad kafauna ma'unata. ya ce ai sun isar mana duk wani ɗawainiya sun ɗauke mana duk wata wahala sun je gona sun yi sun ce a raba da mu sun yi kasuwanci sun samu riba sun ba mu sun ba mu gidaje sun ba mu kaza sun ba mu kaza duk wani damuwa sun ɗauke mana ba mu taɓa ganin mutane irin waɗannan ba ga abin da suka yi ba wanda ya isa yi a yanzu kowaye duk inda kake da mutum bai isa maka wannan ba mutum bai san ka ba ba garin kuɗi ba a ce wani shine abokinka sai na gode manzon Allah da ya haɗa ni da kai gona na biyu na baka ɗaya jari na miliyan goma na baka miliyan biyar raƙuma na hamsin naka ashirin da biyar ni ashirin da biyar gidaje na biyu naka ɗaya wa ɗaya mata na biyu wace ka fi so in sake ta yi idda ka aura kai zai yi yanzu yawa wani ya ce ma zai iya da wasa yake wala ba gaskiya ya faɗa ba yanzu kana da duk abokantaka na mutum jarinsa miliyan goma ya ce wane zo ya irga cas cas cas ya ce je kaga miliyan biyar kana da wani abokin kake gani wani ya ce yi eh, haka kawai ce wani bai da shi kuma Allah ba wanda yake da shi ana kap ba wanda zai ta da wani harkar masha Allah kwarai da gaske wani zakkansa kawai in ya baka da ya taimake ka to zakkan ma ba zai iya baka ba kuma ko zai baka ba wanda zaka amfana da shi zai baka ba in irga goma ya baka kana murna ko to goma buhun masara yanzu menene dubu goma da je ka samu shinkafa yar gwamnati da leda za ka dawo gida ko ba ka bada dubu goma za ka samu buhu goma za ka samu kwano goma ne to ta gidan ma ba zai wuce kwano goma sosai to haka ba zai iya ba kuma wani zai iya fidda zakan miliyan ashirin ya sani kuma ya ɗauki miliyan uku ne ko hudu ya baka yana ga wayo Allah ya mutu ai ka ɗagu za ka iso shi shi ɗin waye ɗaga shi to wannan haka da yawa masu kuɗi haka suke isa yanzu da wuya ka ga wanda zai ce maka ni an man zakkan miliyan uku in ka ga wannan sai abokin kasuwanci da abokin kasuwa yana sari a wajen to shi za a bashi shi kuma don a sake rike masa wuya ne yana tsarin kayan miliyan talatin a wurin mutum ya ce a baka zakan miliyan goma ba ya sake rike ka ba kenan kaga abu ya sake dawa gida kenan amma an ta imam an ta ladan an ta dan agaji fa dubu goma ne bas in wajatta kenan ko ba haka bane haka ake yi Allah sa su daina kala sai ya ce alaisa tusnuna alaihim bihi idan suka baku ba kuna yabon su ba wata da'una lahum kuna musu addu'a ba in kuma kala bala ya ce ai suna ba mu ya rasula muke addu'a muke godiya kala fazaka bi zaka ya ce wancan da wancan ma'ana jama'a duk kirkin mutum in ya ɗauki abu ya baka kai ya be shi ka masa addu'a to ya samu lada ka samu lada ma'ana ka yi shirin shi ya samu lada kai baka samu ba kenan yana da kyau idan mutum ya ma abu ma wala in ka shiga wajen iyalinka ka ce kun ga wannan abu wani bawan Allah ne in sun san shi mai suna ka ba shi yaban shi to su ma za su ce Allah ya saka masa da alheri ba za su faɗa ba amma ka gance ba mu yin wannan wani ma kyauta Allah ga ce wane ne gashi da mu wani baka kuɗi ka irga ka bata ita ma ka ce ni ma yanzu na fita Allah ya mun buɗi gashi ke ma ki lasa ran da kace babu za ta ce lalle da gaske babu dan in ya lasa ina lasa ko ba haka ba jama'a to amma mu maza mafi rinjaye sun san ba haisu su danne ba kawai su yi shiru sai dai an ba su abinci su yau dinna suna fama da zazzabi waye ba sa jin yunwa amma sun san daga inda suka fito don ci haka ake yi to don haka idan mutum ya ma aikin alheri jama'a kamar addu'a kamar addu'a a gabansa kuma kamar su addu'a bayan bayana in kai wannan to ka biya kenan wannan hadisin abu dauda ya rubuto hadisi na dubu da da takwas goma sha biyu. annasa'i ya ruwaito fi amal al-yawmi wal layla hadisi na 181 ha mun zo karshen wannan babin kenan za mu shiga kitabu sawmi ah, wannan babin zai mana magana akan azumi azumin mun wuce shi amma kuma hukuncinsa baya wucewa ko قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون wannan an yi kira ne ga masu imani ya ku da kuka yi imani an wajabta yin azumi a kanku in an ce a lugar larabci asiyamu da asaumu duk ɗaya ne isa anan muka ce kitabu saumi ba mu ce kitabu siyami ba in ka ce kitabu saumi da dai ne kitabu siyami ma haka ne amma ƙur'ani akwai bambanci idan ƙur'ani ka ji ya ce maka asiyamu ana nufin azumi na ibada kenan kamewa daga ci da sha da barin kusantan iyali duk inda ƙur'ani ya kira azumi zaka ya kira shi as-siyamu ne A ana kafara ana menene amma idan azumi na kame baki ne da magana ba na sai ce masa saumu qalat inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya to shi sai ƙur'ani ya kira shi saumu in kamewa ne daga yin magana amma kamewa daga ci da sha da barin iyali shi siyamu qur'ani yake kira Isa Allah ya wajata yin azumi akan ku kamar yadda wajabta a waɗanda suke kafin ku ashe waɗanda suke kafin mu jama'a suna yin azumi sai dai ba lalle ne zama irin namu ba har halin kitabi sun yi azumi har manzon Allah ya ce bambancin azumin mu da nasu shine cin abincin safo su kawai shige suke yi amma mu kuma al'umma manzon Allah Allah yana tausayin mu manzon Allah yana tausaya mana aka ce mu yi nak da suhur kuma sai dab da alfijir sai aka ce kuma rana na faduwa maza maza mu sha ruwa ba tausayawa bane manzon Allah da yana yin misali azumi kwana ɗaya biyu uku ba shan ruwa sahabbai suka gaina suna koyi da shi suka kama azumi ba shan ruwa kai kwana ɗaya na Allah ya ce ni Allah yana ce da ni na shayar da ni ba ruwanku suka ce ai tun da kai sai muni aka yi kwana biyu sai ba a ganin mutane a masallaci ba sa zuwa gona ba sa zuwa kasuwa kowa ya zama kaya nisa aka goye shi aka kai shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma afuwa Allah ce na ma'afuwa je ka sha ruwa kawai sai gashi wancan abokinsa ma ya zube shi kuma ya zo garo ya aka yi jamin sasanta da shi ce kai ni nima kowa iya juya manzo Allah ce wallahi da ba ku yi haka ba kwana uku ma sai na wuce da ku na ce muku ni Allah na ce da ni na shahid da ni shi sa manzo Allah yana halin tafiya sai ya dauki ruwa ya sha sai ya ce sai wasu suka ce su sai sun yi azumi malam da wuri ya yi wuri sai ga duk masu azumi sun zube ba sa iya tafiya sai an yi tangire-gire da su yi manzo Allah ya ga tarin mutane ba lema ba inuwa mutane sun yi yi haka sun taru mutane a kwance an haɗa kai da kai an musu inuwa manzo Allah ya ce me ya faru aka ce waɗanda suka ɗau azumi ne sai ya ce zahabal muftiruna al bil fil yau waɗanda ba sa azumi sun tafi da lada kaga ai a ka'ida mai azumi shi kamata ya tafi da lada yace wallahi wanda ba su azumi sun tafi da lada to ka zama ana goyon ka kana azumi ka sha mana to manzo Allah ma ya sha kai ma sai ka sha sai yace laysa min birri as-siyamu fi safar ba bin Allah bane ka kama yin ka kama yin azumi kana halin tafiya in gane in ka san za ka wahala amma idan ba za ka wahala ba kai azumin ka lafiya ka amma yanzu wani ya je ya kasa yin azumi to kaga aikin babba ne ko mutum ya zo shi eh, bai yi suhur ba ya zo ya abin nan a wani masallaci ta can ina tafsiri dan agaji yana tsaye a bayana sai na ji a rigigigigib kawai sai ga yan agaji sun yi tangire gidansa na ce to kaga wannan la'alla bai suhur da kyau ba in gane ko to Allah ya kiyaye to an wajabta muku wannan la'allakum tattakun ko za ku ji tsoron yin sabo shine wasu malamai suka fassara ko kuma la'allakum tattakun Allah ko za ku ji tsoron Allah ma'ana in ka fassara da cewa za ku ji tsoron sabo din ma yayi daidai saboda idan ka lura idan Ramadan ya shigo mutane suna daina sabo dan wiwi sai bayan ba za ka fara ji tana tashi ba ya rage ba wani goro ma sai ya daina cinta ashe ka san cin goro akwai fihi masail kenan na kake daina ci gani kwarfo ne harare ya cina ce ba cin goro ba kyau amma dai kun gane ko wani ya daina zuwa wajen karo wani ya daina kaza wallahi wani ya ci wani ya je wajen karuwa a ramadan ya ce ta fito ba ta fito ya sake tura mata ya tada masifa da ta fito ta haushi da masiba ta ce in iskanci yake ji da shi da komai iskancin sai wala sai ta gama asham dinta ta fito daga shi kuma ya haji ne daga shi ma sai je kama asham to akwai waɗanda ba za su sake zuwa gidan karo ba in ramadan ya kama akwai mai shaye-shayen da ya daina wani dalilin da yake sa ya daina shaye-shayen ma in ya haƙura a ramadan in ta wuce sai ya ce bari ya zarce ya allakum tattaquna al-ma'asi za ga an dina sabo da yawan mutane suna dina sabo a ramadan wanda mai mutum ya ga yana azumi watan nan duk tafsirai da ake da menene sai ga kai ba zan yi ba sai ya hakura to kaga azumi akwai falala kenan kwana nawa ake ayyaman ma'aduda kwanaki ne kididdigabbu mana ɗaya zuwa ashirin da tara ake yin azumi ko ɗaya zuwa talatin faman kana minkum maridan duk wanda bai da lafiya a cikin ku ku musulmai ai ku waɗanda kuka yi imani aw ala safarin ko ya fita halin tafiya fa min ayyamin ukar ya irga ya biya kwanakin da ya sha a wasu kwanaki bayan sallah gani ya sha kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai ya irga ya biya wa alal ku yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda za su iya yin azumi su ba da fidiya na ciyar da miskini an gani. an yi magana menene ake nufi wa alal ladina yutiquna hu fidyatun ta'amul miskin fassarar da malamai suka filin jarawa ita wannan ayan a farkon lamari ko za ka iya azumi kana da dama ka yi kana da dama ka ki ka ciyar farkon lamari shine wa alal ladina hu fidyatun ta'amu miskin farkon musulunci idan zan iya azumi ma in ce kai yau dinnan ne ana zafin ranar nan ciyarwa zan yi ya halatta ya halatta kuma in yi kaga wani yana cin abincinsa da rana wane ya haka ni yau dinna ciyarwa kawai zai a ah, to shi kan ni kan na ga aljihu na ba nauyi na dau azumi farko haka ne amma daga baya sai Allah ya ce ba haka za a yi ba faman shahida min minkum shahara falyasubhu duk wanda rayuwarsa ta kai azumi lafiyansa kalau ba tafiya sai yayi azumi yanzu zabi babu na fata mun gane shine wa alal ladina yutiquna hum fidyatun ta'am miskin duk da wasu sun yi wasu fassara din sun ce ana maganan tsofi ne waɗanda za su iya yin azumin amma azumin zai ba su wahala to su sai su haƙura da azumin sai su ciyar to amma tsoho duk da zai galabai ta daman shi shari'a bai ɗora masa azumi ba tun wuri ma daman ba mutum azumi sai ciyarwa in ba zai iya ciyarwa ba ‘ya'yansa na kusa da shi su ciyar in ba yanda za a yi shi kenan Allah ya yafe maka ai da a baya ya yi ka gane shekaru babban abu ne in dai azumi rukuni ne za a ce an ɗage wa tsoho dattijo duk wanda ka ga yana rena dattijo wannan mutumin banza ne wallahi tallahi shekaru ba abun banza ba ne mana shekaru babban abu ne mutum ya yi furfura a musulunci ya shiga wuta yana da wahala allah yana kunyan ya sa dattijo musulmi a wuta allah yana jin kunya shekaru ba abun banza ba ne amma yanzu ga mutum karami yana walakanta babba yana ganin saboda wata bai da mulki ko bai da kuɗi ba su ne ba ya isa taɓa mai mulki ne ya isa taɓa mai kuɗi ne masu yare na. wallahi shekaru ba abun banza ba ne nawa sun rasa shekaru yanzu ana yin shekarun ne ma ba tabawa ake ba don ga mutum ya yi shekaru a cikin musulunci babba ne a wurin Allah wannan za a kai labul ɗin da ruku'unsa bai yi kyau ba sujjada bai yi kyau ba Allah ba ruwan shi da shi duk Allah ya karba. Bada a baya yi. To kai kuma yanzu yaushe ma na kan yi tukunna. daga Allah ya ƙara musu albarka da mu gaba ɗaya shi sa Anas ibn Malik wanda ya manzon Allah hidima manzon Allah ya masa addu'a ya yi manzon Allah hidima shekara goma bai taɓa saba masa ba ma'ana bai taɓa cewa me yasa ba yi kaza ba bai taɓa cewa dan me kai kaza ba duk wanda ka zauna shi shekara goma bai taɓa saba ma ba wannan mutum ne ba ka yanzu matar ka kai ba taɓa saba ba wani ce cap wani yau mata saba mara to amma wallahi Anas ya zauna da manzo Allah shekara goma manzo Allah ya ji daɗi ya mar addu'a Allah ya baka kuɗi Allah ya baka yawan shekaru Allah ya baka yaya Allah ya baka aljanna ba an gama ba mhm. Anas ya ce ni dai na haifi ɗa a ciki na 125 ba sai ka ce min watan sanawa ba Allah ne ya ga dama ya bashi 125 ya ce ya haifa a cikinsa ya ce ba jika ba ya ce kuma kowa a madina lambunsa shekara sau ɗaya yake a madina sau biyu yake ba kudi ya zo ba ko tumatir ɗin yanzu yadda yake bala'i da attaruhu idan kai ɗiban fari ya kake gani yawanci masu yin kuɗi ba masu ɗiban fari ba ne lokacin na kowa bai ba kai kaɗai sai inda kasa wallahi ana gobe sallah sai da wani ce mun solon attaruhu ya kai dubu hamsin ya ce kuma gaba ɗaya bai wuce sati biyu baya ba dubu bakwai yake siya ya gani ko to sai ya ce kuma gashi ya yi shekara 120 a duniya har baya iya azumi idan ramadan ya zo sai ya kira miskine guda 30 sai ya ce in ma ya yi 29 in ya yi 30 ma na yi sadaka sai ya koma gadon su ya ce sai ya baɗi ya ce yanzu na ƙarshen da ke jira shine allah ya ban aljanna haka annabi ya ji daɗin zama ne masa addu'a ka ji ka yi ka kyautata wa dattijo ya ma addu'a ka gani iyayenka ne abokanan babanka ne dattijo ne haka abuwa ka masa abin alheri ma addu'a ka gani zaka sha abin mamaki ma wallahi in ka taɓa wani ko tsine ma to ka shiga uku sosai ma kuwa Allah ya sauwake ta taɓawa a khairan duk wanda ya ƙari na alheri fa huwa la to ya fi masa alheri ma'anan ta taɓawa a khairan shine da aka ce in ka kai ma'ana in an kai azumi ba kai azumi ba ka ciyar da miskini daya da ka tayi sai ka ciyar da biyu shine fa man tatawwa a kai ranke kaga ai abinda shari'a ta dora ma mutum nawa daya sai ka bada biyu to fa man tatawwa a kai ran fa huwa khairullah to Allah sai ya baka lada akan wannan in kai iya wancan shikenan in ka kara kuma zaka kara samun lada mun fahimta ko amma wa an sumu khairul lakum yin azumin ko a lokacin da aka bada zaɓin yin azumin yafi kun gane ko a lokacin da akwai zaɓi ka ajiye ko kai azumi to kai azumin ya fi in kuntum ta'lamuna in kuna gane muhimmancin yin azumi domin shi akwai samun lafiya su sumu tasihu ku yi azumi za ku samu lafiya kun gane ko da yawa wasu wani wallahi mai olsa in ramadan ya zo sai ka ji bata tashi ba wani kaza wani kaza wani ya saba ciye ciye kafin ramadan ya wuce tumbi yi kasa kuma ka duba tsayuwa da ake da ibada da waye da waye ita yunwa din nan da ake ji a abin nan to ba karamin abu alheri bane yana sa mutum ya tuna wani abu yana sa mutum ya tuna tuna yana kusa da Allah sabanin kaga in kawai abinci ya dauka ya baya. to ku yi azumin yafi alheri wannan aya cikin suratul baqara shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan shi aka saukar da alqurani a cikin sa kun ga yana da albarka hudan linnas shiriya ne ga mutane shi alqurani wa bayyinatin min al-huda wal furqan qur'ani yana yin bayanin shiriya yana yin bayanin rarrabe gaskiya da ƙarya in kana so a rarrabe ma gaskiya da ƙarya to ka shiga alqur'ani faman shahida minkum ash-shahra duk wanda ya kai azumi ma'ana rayuwarsa ta kai azumi lafiya kala falle sun ku yi shi kawai yanzu an ɗauke hukuncin wa alal ladina yutiquna hu fidyatun ta'amu miskin amma duk da haka addinin musulunci da sauki waman kana maridan duk wanda bai da lafiya au ala safarin ko yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhar wannan kan yana nan ya irga ya biya mana mutum zai iya sha azumi yana halin tafiya ba shi da lafiya zai sha azumi amma kada a yi sakaci da ah, kawai mutum abu kaɗan ba ya kai ya sha azumi ba sai ya sha azumi duk rama wanda za ka yi ba za ka rama a cikin ramadan ba kaga ka rasa alheri mai girman gaske yin azumi guda ɗaya a cikin ramadan falalansa ya kai inda ya kai kun gane yuridu bikumul yusra Allah yana son sauki ne da ku al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yuridu bikumul usra Allah baya nufin tsanani da mu wali tukmilul iddata wannan da aka ce ku don ku cika irgen da Allah ya faɗa na kwana 29 ko 20 ko 30 wali tukmilul iddata idan kun cika wali tukabbirullaha ku ta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamdu in za ku tafi idi shine wali tukabbirullaha ala ma hadakum akan abin da Allah ya shiryar da ku kun yi azumi kun yi kaza wallahi azumin ramadan na shekara ɗaya da bawa ya san irin kusantan da ya zuwa ga Allah da ladansa to da ya ce a ci gaba da yin azumin ramadana ma yanzu in wata ya 29 aka ce ba a ga wata ba ya kake ganin ƙananan surutai ba ba ka ake ba kuma idan ramadan in nan ya wuce wani masallacin in aka ce an ga wata washe gari in ka je masallacin ma ba a sallan asubahi duk shedan ya an sako shedanu sun je sun zauna a ruwan cikinsu wani ban ka gan shi a masallaci to ramadan ne wani muka gan shi a masallaci a asuba kai ya kai muka ga wannan sai da kai sallar jama'a assalamu alaikum Allah da safe ina gayyatar janaza akwai ana da yadda rasu muka a kawai dalili a shi wallahi tallahi sai da mutane suka yi yau wani ne da asuba an yi zarce wallahi wani ɗansa ya rasu ce yau ɗan ne a shi ya ne ta hana shi bacci yanzu ya samu fitowa asuba wannan kuma mutane an gwado sun san shi to kaga damuwa ne wannan a ce mutum ba ruwansa da sallan asubahi sai inda dalili ai kaga yaran ana gobe sallah ai suna fita asubahi ko ba ka ba ina murna amma a ramadan ma mutum bai fito sallan asubahi ba ai zaka ga yawanci komai lalacin mutum a ramadan yana fita sallan asubahi to wani ba ramadan ba kowa ce ba zai fito sallan asubahi ba bin da ya dame shi na ga wani mutum ce masa me yasa baka fita sallan asubahi ya ce in fito wani ya kaure ni da mari na ce to gaurewa da mari ko kuma abin mamaki mala ya yi tukin trailer har burkina faso har ina ya shi shiga kaga a ka'ida direba musamman na trailer in kana neman mara tsoro in ka samo shi sai ka tsaya wani rikici ne bai gani ba na jami'an tsaro ne ko na 'yan fashi ko na 'yan kudu ko na me ko na kwana a daji wanne ne direban trailer da karamota mota bai gani ba ban taba ganin direban matsoraci ba sai shi wai karo ne ya gaura marmari da Allah ya yi abin da ya yi kawai wata rana karfe sha biyu da wani abu na dare aka bu ana dukan gidansa fito na gari ya bude kawai ga mutane da bindiga mu shiga ka nuna mana ina kake sai da wiwi aka ta cajewa ya ce mun tun rana ya fito asubahi ya ce tun daga wannan bai sake mai da bacci ba kuma ashe ba gidansa ba ne an musu kwatance ne suka yi mistake latalai ta kaga yana ruwan Allah to don haka sallan asubahi tana da muhimmanci Allah ya ba mu ikon ci gaba da yinta. ta wali tukmilu al-iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ko za ku gode wa Allah Allah mun gode ma suratul baqara uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisaikum an halatta muku a daren da ake azumi kwanciya da matanku in gani da farkon musulunci an hana idan mutum ya kuskura eh, da babu kusancin in ramadan ya shiga sai bayan sallah ka san ba ka da haƙuri sai ka koma masallaci aka dawo cewa wasu ka ce a'a idan mutum ya kuskure ya yi bacci ba sake cin abinci ba kaza ba kaza wata rana umar radiyallahu anhu ya dawo ya ga tassa. ya ji sha'awa ya kwanta da matarsa ya zo ya ce ya rasulullah na halaka lallaci masa aka saukar da uhilla lakum laylata siyamin rafasu ila nisaikum yanzu an halatta muku kusantan matan ku da dare ma'ana da bai halatta ba da idan aka kama abinci kai bacci ka gengeda to sai sai an sha ruwa ba sa ka ci abinci ba kai saka taba ba wani sahabi matarsa ce bari zai samu yana bacci ce shikenan daman da ya kai azumi ya galabaita aka ji aga manzon Allah sallallahu alaihi wa to sai waccan ayan kuma ta sauko wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ba na da baka isa ba abinci in ka samu mista kai bacci <laughs> isa kowa malam kyam yake dan kowa san harkan girki ba abun wasa bane to yanzu kai wasu da rana ma na taba kama kidan radio eh, cibin saudiya radio afon ana tambaya wani ya ce shi sabon aure ne amma daga ɗaya ga ramadan har ramadan ya ƙare ba ranar da bai kwanta da matarsa da rana ba ya ka ce masa to kowace rana zai yi azumi na wata biyu ce ina sauƙi aka ce sauƙin kenan ba shi kenan ba ba sai a gwada ya kaga 60 wata biyu sau talatin nawa gani ko isa a dinin yin aure dab da ramadan jama'a gane ko ba shari'a ne ta hana ba amma ana samun matsaloli a ta zuwa wajajen tafsiri ana muku tambayoyi kaza kaza ai kaza ne ya faru ai kaza ne ai waye ai waye eh, wannan akwai wasa da addini gane wata mata ta zo ce wallahi mijin ne shaƙe ta yi menene menene in ya kai ga haka in dai tabbas haka ne to ita azumi guda ɗaya za ta rama shi kuma wata hudu a jere yi ya yi nasu yi nata ba ƙwarai da gaske inda shi ne maye ba garinsu ɗaya da ta maru ko to zai yi nasu yi nata kuwa haka a kiyaya jama'a hunna libasun lakun wa libasun lahunna su matan nan su ne tufanku kuma ku ne tufansu ma'ana idan mutum yana da iyali ya samu tufa in tana da miji ta samu tufa ba ka da mata fanko ne kai kan da tsirara haka kake ba ka da wani amfani kawai duk mace ita ma komin haddata komin waye komin waye wani digiri wani waye ba miji a hab babu mun gane ko wani hadisi ma duk da bai da inganci yace miskinun miskinun miskinun rajulun laysa lahu imra'a walau kana ya minal mabi talakan talakan talakawa wanda bai da mata komin kudinsa ita ma haka miskinatun miskinatun miskinatun ita ma miskiniya miskiniya miskiniya komin kudinta in ba ta da miji ina fata mun gane da aka Allah ya ba wa matasan na ikon yin aure na'am hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna jama'a idan mutum ya sa tufa tana rufe shi kun gane ko to yasa sai aka kira mata da tufa kamar yadda yake rufe jikin mutum ita ma kuma mace duk inda take yanzu kasashen larabawa da suka samu matsala suka dinga ɗauwala aure malam mutum zai iya mallakan mota ta alfarma a kasashen laraba amma allah bai kai yin aure ba kafin yin aure ya saya mata mota ya gidan da zai ajiye ta waye waye ka karo ta kashe ka amma yanzu da ke wuri ya yi wuri wuta ta yi wuta shi daɗin harkan ba wata macen da ta isa ta wadatu da namiji komin girmanta da takamanta dole tana da bukatar bijin aure yanzu da kansu suke zuwa suna tare maza sai an sako daga juma'a ya su ɗauko bana su manna zawwiju masna wa sulasa wa ruba in kuntum rijala ce ku auri hudu uku biyu in mazajen gaske ne ku ba kuma masu lifaya bane irin mu haka suke ga maza wani an yi a Egypt ko sai zawwaji zaujaki kiwo mijinki aure wani wata samu ta ce ina so ka auri wanci ko ni ma waɗannan za a aure su to abin ya kai inda ya kai ya kai muntaha da bayan ta za a yi ka gama ta ta ce tana son namiji daddai ake samu amma yanzu hari nawa ake kai wa maza da wuya ka samu wanda ba a kai mar hari a nan ba to wani ya ce hare-hare kwarai da gaske makuwa. kaga abubuwa ne suka suka suka ci kurkuɗe ai mazan kuma wala shedi yi haka ne mana no akwai shedi mai za a jira malam wala shedi na'am a'a matan ne ai matan ne ai maza kan suna kokari ai matan ne su ne masu rikicin ai eh, amma an zuba ku ga an kawo ni yayi wai wuf ba kuna ji ana wuf ko wuf din akwai shigantaka a cikinsa amma ko bayi da laifi ba eh ka gane ko wata hajiya ne ta duba ta duba daga wani gashi nan bai da kuɗi kuma ya kamata ya aure sai ta yi kwanto ta lallabe shi tura mar nukut tura mar jari ce za ka yi aure na ya isa ce a sai wuf in sai ga budurwa dan wani sa'an sa'an babanta ce wai wallahi gwanda ma auren dattawan nan sun fi zaman lafiya ta rasa miji ne kawai Da dattawa suna taurin yan mata wai abun ya fi zaman lafiya haka ne yi zaman lafiya gani ko na gani a fesu wata na cewa duk duniya ba a taba abin da ya daga mata hankali ba ta manta ba kamar ran da auren ya mutu ba taba jin bakin ciki irin wannan ba to ko ko mata kowa ta rike mijinta kenan sosai in dai wata mijin auren ta zai mutu ba taba jin bakin ciki irin wannan ba ashe ba ta sa auren ya mutu kenan an gane ko hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum kuntum taktanuna anfusakum Allah ya san kuna ha'intan kanku da kanku Allah ya ce ku daina kusantan matanku da dare kuna kwanto Allah ya ce na sani fataba alaikum ya yafe muku wa afa anku ya muku afwa ku je ku ta yi eh ka za a yi artabu da mutane kaga sahabbai ne fa in a wannan zamanin ne fa eh su Umar ma bai da suka shigo cikin wannan harkar ka san wuri yayi wuri to sai Allah ya fi saboda ba a so Allah bai dora al'umma Muhammad Annabi sallallahu alaihi wasallam tsanani ba babu tsanani ko kaɗan duk abin da kaje gare kamar tsanani wallahi ba tsanani bane in ka tuna da wata al'umma to na munafila ne Allah yana son wannan al'umman sosai fal'ana ba shi ruhunna. Allah ya ce yanzu ya ba ku dama za ku iya runguman su wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya kaddara muku ma'ana wasu suka ce wabtagu ma kataballahu lakum ma'ana shi ne ya'ya da Allah ya kaddara a tsakanin ku wasu kace wata goma ka kataballahu lakum dai an ta yin fassarori in ka dauki wannan din ma yayi aha wa kulu washrabu ku ci ku sha ma'ana wancan hukuncin kenan da da in mutum ya bacci ba da ma ya ce sha yanzu in dai an kira sallan magariba in ka ga dama ka ɗauki kofi kar ka sauke shi sai alfijir ya keto in ka dama in ka sa cokali kana cakan shinkafa sai alfijir ya keto ba damuwan komai wa kulu wa shirabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt min har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare lokacin da wannan aya ta sako sai sahabbai in su dauko zare baki da fari sai su su a karkashin kulo sai suna duba in suka fara gane fari daga baki Allah ya ce manzo Allah ce ba haka ake nufi ba hatta ya tabayyana lakum al-khayt abyad shine farin alfijir daga bakin dare Ba tsare. kai abu yanzu nan tsaren ake nufi ba ma'ana duk wanda ya san alfijir in ya kalli gabar yanzu ne sololi da wuta da menene sun yi amma yanzu a ƙauye inda ka san da alfijir yake in ka kalla alfijir din kala biyu ne akwai wanda yake fitowa a farko za ka ɗauka alfijir ne ya manzon Allah ya ce wannan baya haramta cin abinci na biyu shi yake haramta cin abinci da aka alfijir wanda ya san shi zai iya gani an ta samu wasu matsaloli a wasu shekaru a nan garin ma aka dinga kiran sallah alfijir bai keto ba mutane suna barin girkin su eh da wasu suka yi duba suka gani ashe duk yawanci lokacin ana kiran as-salatu kuma alfijir bai keto ba daga baya aka taba gangano a wajen tafsiri aka samu aka yi wannan gyara to amma dai saukin ta tunda barin ci kai alfijir din bai keto ba da sauki kawai dai mutane an dan kware su ne kun gane ko ah, kun ga wannan shine gane addini su waɗanda suke da tsaurin kai ba su gane ba suna ta kaga cewa yanzu azumi sai rana ta faɗi an yi kamar bayan isha saboda mai sun ma'acin musu ya ma'ilallai eh, don haka in aka dinga cin abinci kuma sai mutum kana iya ganin shi ni na sha gani wanda sai mun fito daga sallan asubahi in gaina da kan ɗumame kuma zai yi azumi bayan mun gama sallan asubahi mun fito ba saboda wai wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr in an zo sha kuma wani lokaci sai an gama asham wallahi ina gida da lokacin shan ruwa wata ta zo gidan ta bakuwa a ce ruwa ta ah, mu ba ma sha mu lokaci muna mamakin ku sha su ba gidan suka ce yanzu kima muna mamakin ki kamar na fito na yi rudud na koma na tauri dai kawai na fitar da masallaci wallahi ta ce su lokacin shan su bai ba wasu sai bayan isha na ce wannan zafin kuwa mu da agogona hannunka ruwan sanyi na gabanka kana jira amma haka kowa na sha saboda ya tafi kowa imani kaga yanzu fassaranta ne da na malaminta. amma na manzon Allah kan ba haka bane dan manzon Allah shi ya zo da musulunci shi ya fara yin azumi duk wanda ya saba ne nace wala aikin banzai su suna barin azumi lokacin dauka suna wahalar da kansu lokacin saukewa alfijir ya jima da ke cewa kana cin abinci na azuminka. ka to an ce kuma idan rana ta faɗi azumi ya kare kuma kana ta wahalar da kanka sai yi wata guda mutum ya yi aikin banza idza aqbalu layl min hahuna wa adbara an-nahar min hauna afdar as-sa'id idan yini yayi can dare yayi can azumi wallahi ya kare da haka wannan rashin fahimta ne in kana so ka gane addini to kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma atimmu siyama ila al-layl ka cika ku cika azumi zuwa dare wai da aka ce daren to shine dare to da aka ce dare waye a wajen wa aka ji wannan ayin jama'a aka fara jin wannan ayin waye malamin sa to bai tambayi mala'ika jibrilun bane yace daga rana ta fadi wannan gidadanci ne wannan abun fa mutumin nan shi aka fara jin abun nan a wurin sa kuma ga yanda ya shi da magana a kare da aka je filin arfa sai manzo Allah ya ce a bashi kofi da ruwa haka ya sha duk wanda ya dau azumi shi ma ya ba shi kofi shi ke magana ya kare wanda ya zo da addini ya sha ruwa kana da wani abin da ya rage ma in manzon Allah ya abu kawai shi kenan domin a wurin shi aka gani wa in hata du idan ka kama wani fassaran ka to ba na shi ba kenan wannan nadda ka kake yi haka Allah ya sauke mana wala tubashiruhunna kada ku rungumi matan ku wa antum akifuna fil masajid in kuna itikafi a masallaci mana idan kun je itikafi to kada Eh, ba wani mu'amala itikafi idan mutum ya kusanci mace yana bata mar itikafi yin karya yana bata itikafi kaza kaza mana itikafi shine luzumul masjid mutum ya shiga masallaci da niyan yin ibada ana yin na yini da kwana ana yin na kwana biyu ana yin na kwana goma musamman ma a ƙarshe na ramadan a yanzu haka kana yin itikafi mutum ya je saboda muhimmanci na itikafi mun gane amma ya halatta wani ya zo ya dan maka ziyara ya koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a masallaci kamar nan ne wundo ɗakin Aisha yana fidda kai ta taje masa kai ta wanke mar ta taje mar kuma mata sukan zo su dan ziyarce shi ya yayi ayi hira ya ɗan raka su ba laifi dan abokin ka zo ya dan ziyarce ka kana itikafi dan kama wani abu ko bai kama ma ku yi hira ka dan raka shi babu laifi amma ya zama shi mai itikafi ba a so ya shagalta da harka na ilimi abinda ake so shagalta da shi karatun qur'ani tasbihi takbiri tahmidi ko karatun hadisi ko karatun fiqh ko karatun geography ko wai duk wannan ya ajiye su tukunna qur'ani sallah da tasbihi da takbiri aka fi so ayi an gani tilka hududullahi Allah yace wa'ancan dokoki ne na Allah fala taqrabuha kada ku kusance su kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun haka Allah yake bayanin ayoyinsa ga mutane ko mutanen za su zama masu tsoron Allah Allah ka samu cikin masu tsoronka lokaci yayi za mu tsaya a nan in allah maɗaukacin sarki ya kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba ba wa alaikum assalam wa rahmatullah idan masu irin wannan halin za su ajiye azumi bayan sallah za su rama za su rama wannan azumi mm, wani ne mu fita wanda muke bara gaskiya mai ciki ko mai sha duk za su rama azumi eh insha Allah ta'ala waye ke da mhm. ok a eh idan da yawan abin da malamai suka tafi cewa za ta rama azumi kawai mai shayarwa da mai abinan da mai ciki da za su rama azumi ne kawai sai da in sakaci aka samu ne kuma ciyarwa zai shigo ciki eh, wannan shi ne dai a maganar da tafi ƙarfi akwai waɗanda suka ɗauka za su rama za su ciyar akwai kuma waɗanda suka ɗauka ma ciyar wanne sallah eh, amma da hisa ɗazu na yi magana na ce shi ne fata wanda muke bayarwa hmm. wallahu ta'ala alam na'am subhanallahi Allah ya bayyana ta Allah ya sa tana hali mai kyau Allah ya bayyana ta Allah ya bayyana ta wa alaikum assalam wa rahmatullah to na'am na'am Allah ya sa ya zama mai kanshi ne eh, gaskiya ne to kai ma kashin shinu eh, shi sa a hada sa face mark eh. Allah ya sa albarka Allah ya sa ya zama mai kanshi mai daɗi اللهم صل على سيدنا محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في Allah ka kara mana imani Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana damuwoyi Allah ka tsare mu Allah muna roƙon ka wannan bayar Allah da ba jin doriyar ta Allah ka bayyana ta wayannan bayan Allah da suka shinshino Allah ubangiji ka kawo kanshi mai daɗi a ciki cikin gaggawa kuma ka sa alheri a ciki Allah ka sa harka ce ta ci gaban rayuwa da ci gaban addini da samun ci gaba na iyali mun gidi ta ala muna roƙonka Najeriya nan tsadar rayuwa yayi yawa Allah ka kawo mana sauki ya Allah rashin tsaro yana ƙara yawaita Allah ka kawo mana sauki ya Allah maɗaukacin sarki muna roƙonka barayi masu sace-sace a gidaje Allah ka shiryar da su ya Allah wuraren da ake ta ambaliyar ruwa Allah ka taƙaita mana Allah maɗaukacin sarki muna roƙonka waɗannan shugabanni namu Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka ɗora su a kan daidai sarakunan mu Allah ka ƙara musu albarka ƙara musu martaba ubangiji ta ala muna roƙonka bayan Allah da suka yi ta'asisin wannan masallaci sun koma zuwa gare ka ya Allah ba abin da zai isa gare su banda addu'a Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka nawar kaburburan su ka ɗaya ba zuri'arsu ya Allah waɗanda suka sake yin tajdidin wannan masallaci suwa muna musu addu'a Allah ka ƙara musu albarka ka ƙara musu buɗi ƙara musu ɗaukaka ƙara musu daraja ƙara musu kariya ubangiji ta'ala muna roƙonka duk wanda yake da bukata ta alheri anan Allah ka biya masa duk wanda yake cikin wata damuwa Allah ka yaye masa ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآخر دعوانا الحمد لله رب